wannan shine darasi na saba'in da uku a karatun sharhu suna da muke gabatarwa daga cikin littafin aqida na ahlus sunna waɗanda suka yi a zamani na farko littafin al'imam al-hassan bin ali al-barbahari wanda ya rasu shekara 1114 da suka shige نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين za mu ƙarasa bayani akan matsala ta 97 insha Allah shafi na 239 wannan darasin yana dauke da bayani akan iyalan manzon Allah قال المؤلف رحمه الله من لتافي يتي وأعرف فضل الأنصار واجبين كسن فللر الأنصار صحابة من الله واجبين ووصية رسول الله فيهم kuma wajibi ne ka san wasiyar da manzon Allah ya yi game da al'ansar mun yi magana akan wannan matsalar a baya to sai ya ce wa alir rasuli kuma wajibi ne ka san falalar iyalan manzon Allah wato wajibi ne ka san iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan aka samu bambanci ta wajen kofin wasu littafan a wani littafin zaka ga an rubuta falatan sahum a wani littafin kuma falata subuhun idan aka ce falatan sahun kada ka manta su kamar yadda kake sanin iyalan gidanka haka ya kamata ka san iyalan gidan manzon Allah Wata wannan ya sa malamai suke cewa karka yadda ka gama rayuwarka a gidanka babu wani mai suna wani daga cikin iyalan manzon Allah gidanka a samu sunar wata daga cikin matan annabi a samu sunar wani daga cikin yaran manzon Allah ya kamata wato ka san iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi matukar kana aqidar ahlus sunna wannan shine bayanin al-imam al-barbahari ya ce wa'arif fadlal ansari sai yayi adafi wa alir rasuli yana nufin wa'arif fadula alir rasul wajibi ne ka san falalar iyalan manzon Allah to da farko sai ya ce ka san iyalan su kansu falatan sahun kar ka manta su a wani littafin kenan amma kamar a wannan littafin da muke rike da shi ya ce falata subuhun kar ka zage su Allah ka tsare mu wa'arif fadlahum kuma ka san falalar iyalan manzo wa karamatihim da martabobi da suke da shi wa jiranuhu min ahlil madina da makwabtar annabi daga cikin mazaunan madina waɗanda ba al-muhajiruna ba kuma ba al'ansar ba fa'arif fadlahum lallai ne ka san falalarsu Allah ka samu iya da wannan matsala kamar yadda muka sani shi al-imamul barbahari yana bayani ne a dunkule don haka muke kokarin gabatar da sharhi kan abin da ya faɗa abubuwa guda biyar ne ita wannan matsala take dauke da bayani a kai abubuwa guda biyar abu na farko da larabci domin idan kana duba alkur'ani da kuma hadisan manzon allah za ka ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam bayaninsa ya zo da kalmomi guda biyu a wani wuri za a ce musu ahalul baiti a wani wuri kuma za ka ga an sa alur rasuli wato yakan zo da alu mai alhamza kuma yakan zo da ahalu mai ha'ul to shi waɗannan kalmomi guda biyu duka ma'anarsu guda ce idan ka dubi bayanin shi al'imamul barbahari ya kawo kalmar alur rasuli ba ahlur rasuli ba akwai bambanci tsakanin al'ahlu da kuma al'alu domin za ka samu cikin alkur'ani za ka samu cikin hadisan manzon Allah eh, akan danganta iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kalmomi guda biyu ko dai a kira su ahlul baiti da ha'ul ko a kira su alu maimakon ahlu kamar yadda ya amfani da wannan kalmar ana. misali a littafin lisanul arab domin malamai sun yi ta kokarin su nuna bambanci da ke tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu ɗin al'ahalu da kuma al'alu ibn manzur a mujallar na goma sha shafi na ishirin yana daga cikin malaman da suke ganin waɗannan kalmomin ma'anarsu guda ne inda kaga an sanya alu da inda kaga aka saka al'ahalu duk ma'anarsu ɗaya ce yana cewa wa alu rajuli ahluhu idan aka ce iyalan mutum ana nufin ahluhu don haka duk ma'anar guda ce eh, akan ce alullahi alu rasulihi iyalan allah iyalan manzon allah to sai ya ce auliya'uhu wannan ana nufin waliyan allah tabaraka wa ta'ala inda ka ji an ce iyalan allah ana nufin waliyan allah majibantar allah subhanahu wa ta'ala to haka nan ibnul asir shekararsa 837 rabuwansa da duniya rahimahullah ga littafinsa an nihaya tafi garibin hadis ga juzi ita farko shafi na 192 ibn al-asir ya ce waktu lifa fi alin nabi a nan akwai saɓani da aka samu game da kalma ta alu idan an jingina ta ga annabi muhammad idan dai tabbata ba iyalansa kadai ake nufi ba domin kalmar ahlu tana karkatawa ga iyalanka matanka amma idan aka ce alu to faɗinsa ya fi na al'ahlu to don haka yasa aka samu sabanin fahimta domin kalmomi ne na larabci kuma waɗannan kalmomi sun zo ta hadisan annabi muhammad sun zo ta ayoyin alkur'ani wanne ne ake nufi a nan shi ne ce idan harshen larabci ne Eh, wa huwa ya lugati yaqau ala idan aka ce alur rasuli kamar yadda al-imam al ya kawo bai takaita ga matar manzon Allah bai tsaya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin auliya rasulillah sallallahu alaihi wasallam ladifal aksar ala ahli baiti iyalan gidan annabi su ne galibi idan an kira kalmar al'alu to tana takaitawa kansu wanda shi ne fahimtar al'imamu shafi allah ya mishi rahama amma da larabci kalma ta'alu tana da faɗi saboda haka yasa ake kiran iyalan allah sai a danganta alullahi iyalan allah tabaraka wa ta'ala wa alur rajuli aidan atba'u da larabci akan ce ma mabiyan mutum aluhu saboda haka idan aka ce alur rasuli ana nufin mabiyan manzon Allah me dalili domin idan ka dubi alkur'ani zaka gani inda Allah yake magana game da fir'auna adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi iyalan fir'auna sun shiga mafi tsananin azaba a wata ayar ku ba wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun a lokacin da muka raba kogin masar muka tserar da ku banu isra'ila sai muka nutsar da iyalan fir'auna wa antum tanzuruna kuna kallo to anan iyalan fir'auna ana nufin matan fir'auna da yaran fir'auna la mabiyan fir'auna su kaga alu ya taho da ma'anar mabiya saboda haka akwai masu ganin idan aka ce alur rasuli ana nufin mabiyan manzon Allah mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da babu dangantakar jini a tsakani domin da larabci kalma ta al'alu tana ɗaukar ma'anar mabiya kuma wannan ya zo cikin makayi su luga mujallar na farko shafi na 150 al-imam al-khalil bin ahmad al-farahidi masana na harshen larabci na farko alkhalil bin ahmad alfarahidi shekarunsa 273 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama ya ce ahlu rajuli zaujuhu da larabci idan aka ce ahlu mai ha'un to yana ɗaukan matarka shi sa akan ce atta'ahulu ma'anarsa attazawwuj ahlu rajuli a khasun nasibi kamar yadda alu take ɗaukan ma'anar ma'ana mai faɗi hakanan ita ma al'ahadu tana ɗaukan ma'ana mai faɗi wannan duka bayani ne na masanan harshen larabci na farko kamar misali al'imamu khalil bin ahmad shi ne wanda ake danganta ilimin nahau da ilimin al'aru ilimi da aka ya shafi larabci yana cikin waɗanda suka fara tsarawa a tarihin duniya gaba ɗayanta saboda aka yi sa akan nemi fahimtar ire-iren waɗannan malamai don a gane matsayin wata kalma da ta zo a cikin alkur'ani ko a hadisin manzon Allah to kamar yadda akan ce alu muhammadin mabiyan annabi muhammad hakanan kuma akan ce ahlu muhammadin mabiyan manzon Allah da larabci akan ce ahlul islam in an ce ahlul islam ai ana nufin mabiyan addinin musulunci man ya dinu bihi saboda haka yadda kalmar alu take da faɗi hakanan kalmar al'ahalu tana da faɗi idan aka ce alu muhammadin iyalan manzon allah yana iya ɗaukan mabiyan manzon allah hakanan idan aka ce ahlu muhammadin yana iya ɗaukan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka yasa amma cikin malamai akwai waɗanda suke ganin idan aka ce ahlul baiti ah, eh, ahlu muhammadin ko alu muhammadi bai tsaya ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba misali a nan shine tarihin annabi nuhu alaihi salam a lokacin da za a yi ruwan tufan allah maɗaukaki ya ce ma annabi nuhu ka gama ƙera jirgi e eh, tahmil fiha min kullin zaujaini ne, wa ahalaka ka ɗebi duk wata halitta a samu miji da mata ka sa a wannan jirgin sai ce wa ahlaka da iyalanka in ji Allah illa man sabaka alaihi alqaw sai dai wanda kalma ta riga ta gabata kalmar halaka akan shi annabi nuhu alaihi salam yayi abin da Allah ya masa umarni ana gama ruwan tufa na ɗansa ya halaka sai ce to Allah kai ka ce in sa iyalaina a cikin jirgi rabbi inna bini min ahali ai ɗana yana cikin iyalai na ko inna bini min ahali sai Allah ya ce laisa min ahalika ɗanka baya cikin iyalanka me Allah yake nufi kaga shi annabi nuhu alaihi salam ya ɗauka al'ahalu mutanen gidan matanka yaranka waɗanda ke zama a gidan shi kuma Allah idan ya ce al'ahalu yana nufin mabiyan annabi nuhu saboda haka abinda Allah yake nufi da laisa min ahlika laisa min ahli dinika ko ko ma'anahu annahu laisa min ahlika alladhi amarnaka bi hamlihim ma'aka domin uh, kalmar tana iya daukan iyalan annabi nuhu din kuma tana iya daukan mabiyan annabi nuhu domin ai da allah maɗaukaki ya ce ka sa iyalanka a jirgin sai allah ya mai togiya illa man sabaka alaihi alqawlu so kaga har yanzu dai iyalan ana nufin mutanen gidan annabi nuhu amma ba duka ba ne ta yiwu annabi nuhu alaihi salam bai gane wannan togiya da aka mai ba bai fahimta ba allah ya ce sai fa wanda kalmar halaka ta riga ta waje ba a kansa wannan karka shi a jirgi ko ka sa ma zai halaka domin haka yasa malamai suke kafa hujja da cewar annabi nuhu alaihi salam a wannan lokaci ya ɗauka da allah maɗaukaki ya ce ya saka iyalansa ya ɗauka kamar iyalinsa ma zai tsira to sai ya zama to abin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba hakan ba ne domin haka idan aka ce iyalanka babu shakka ɗan annabi nuhu ne alaihi salam wajibi ne musulmi ya tabbatar da wannan domin ya zo cikin fassarar abdullahi bin abbas allah kara masa yarda kana ibnuhu min sulbihi walakinahu lam yakun mu'minan annabi eh, eh, abdullahi bin abbas ya ce yaron annabi nuhu ne babu shakka shi ya haife shi su amma kuma ba mumini ba ne wato bai yi imani ba saboda haka da allah maɗaukaki ya ce laisa min ahalika ba wai ana nufin matarsa zina ta yi ta haifi yaron ba abdullahi bin abbas ya ce ma bagat imra'atu nabiyyin qattu ba a taba samun matar annabin allah da ta yi karuwanci ba ko ta yi zina ba a taba samu ba to amma shi imani kyauta ce ta allah shi yasa allah ya mana misalai a cikin alkur'ani za ga wannan annabin ya rasa mahaifi wancan annabin ya rasa ɗa wancan annabin ya rasa mata me dalili saboda allah ya sa mana misalai a cikin alkur'ani mu gane idan irin hakan ya same mu ba kiyayyar allah ba ce hikima ce ta allah saboda ladanka ya yawa domin addu'arka za ta yi yawa bakin cikinka zai yi yawa damuwarka za ta yi yawa ladanka sai yawa abin da ya faru kenan inda allah ke ce ma annabi muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin allah ya hadi man yasha kai ba ka iya shiryar da wanda ka so allah ke shiryar da wanda ya kaddara tun farko so amma haka din ana samun tsira wannan ya zo cikin fatawar lajina mujallar na uku shafi na 270 inna allaha akbara an rasulihi nuhin alaihi salam annahu sa'alahu ta'ala an yunjiza lahu wa'dahu iyahu bi najati waladihi Allah ya ba mu labari annabi nuhu ya roƙi allah ya tabbatar masa alkawarin da ya mishi cewa yaransa za su tsira sai allah maɗaukaki ya mar bayani cewa kalmar al'ahadu a nan ba wai tana nufin iyalinsa ba ne gefen mabiyansa ne masu imani arragibul asfahani shekararsa 941 rabonsa da duniya shi ne wanda ya rubuta al-mufradatu fi garibil qur'an Eh, wanda littafi ne mai kima yana fassara kalmomi da suke zuwa cikin alkur'ani shafi na 29 ya ce ahlul rajuli man ya jima'uhu wa iyahun nasabun aw dinun aw ma yajri majrahuma min sana'atin wa baitin wa baladi da larabci asali idan aka ce al'ahlu iyalin mutum balarabe idan ya ce iyalanka yana iya nufin matanka yana iya nufin wanda gida ɗaya ya haɗa ku yana iya nufin wanda addini ya haɗa ku yana iya nufin wanda dangantaka ta haɗa ku tana yiwuwa ta sana'a ko zama a gari guda ko a gida ɗaya balarabe yana iya kiran al'ahalu ya danganta gare ka saboda ka aka ta al'ahalu tana da faɗi fa'ahalu rajuli fil asli man yajma'uhu wa iyahun nasabun ma asali idan aka ce al'ahlu to ya takaita ga waɗanda dangantaka ta haɗa ku wato urifa fi usratin nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan idza qila ahlul bait idan aka ce ahlul bait wanda ya zo cikin alqur'ani Allah yana magana akan ahlul bait wanda ya zo a suratul ahzab aya ta 33 wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum nan kaga kai tsaye Allah yana magana ne game da matan manzon Allah matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya aka gane saboda ai lamirin da ya taho cikin ayan sai ya tabbatar da mata ake magana wa karna fi buyutikunna wannan magana ce da mata ko wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku tabbata a cikin gidajenku ku tabbata a ɗakunanku wannan yasa ake cewa darajar mace baya kai makura sai ta tabbata a ɗakinta kamar yadda ya zo cikin bayanin manzon Allah in dai mace tana son ta kusanci Allah to babu shakka babu inda take samun kusantar Allah kamar tabbatan ta a cikin ɗakinta domin haka yasa sallar mace a ɗaki ya fi daraja a kan sallar ta a masallacin manzon Allah sannan babu ko shakka a kai ce to amma ba an hana fitan ba ne da farko dai Allah ya bayyana mafi darajar yanayi wanda mace take samu a rayuwa shine mai zama a ɗaki sai ya fara da shi to sannan sai ya kawo maganar fitan ba a hana ba sai dai me la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula idan fitar ta kama za a yi to kar a yi fita irin ta jahiliyyar farko ashe kaga fitan yana da ka'ida kafin wannan fita ta samu dacewa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake cewa a aqimna salata aqimna magana ne da mata ku rika tsaye da sallah wa atina zakata ku rika ba da zakka wa ati'na Allah wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah da manzonsa sai Allah madaukaki yayi taqibi yana tabbatar da hikimar da ta sa yayi waɗannan dokoki a kansu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijisa ahlal baiti me yasa Allah ya wannan doka a kanku Allah yana nufin ya kawar da kazanta ne gare ku sai ce ya ku mutanen gida wa yutahhirakum tathira nan kuma sai Allah ya kawo lamiri na maza a ƙarshe wato Allah madaukaki yana nufin ya tsarkake ku makuran tsarkakewa idan aka ce ahlul baiti to matakin farko akan ɗauka su ne matan manzon Allah ba takaicin abu na farko da ya kamata mu sani game da kalmomi guda biyu din nan al'ahlu da al'alu a larabci duk ma'anarsu ɗaya ne wanda ya zo cikin bayanin ibnu manzo sannan ma'anar tana da faɗi ma'anar tana da faɗi kamar yadda malamai masana harshen larabci suka tabbatar eh, misali cikin bayanai da muka gabata, kalma ta al'ahlu da alu a ce ahlul baiti ko a ce alun nabiyyi ma'ana ce mai faɗi abu na biyu al'imamul barbahari ya ce wajibi ne musan darajar iyalan manzon Allah to takamaimai suwaye kenan ake nufi da iyalan manzon Allah tunda kaga dai kalmar tana da faɗi amma a nan me ake nufi suwaye ake nufi da ahlul baiti iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake zama wajibi akan musulmi ya san su ya daraja su ya zo cikin bayanin al-imam al bin abdullah al-askari mai littafin mu'jamul furuq al-lugawiyya shekararsa 1048 da rasuwa a yau wannan malami ya yi wata hikima littafinsa mu'jamul furuq littafi ne da ya rubuta saboda bambanta wasu kalmomi waɗanda suka zo a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah za ka gan su kai tsaye kamar ma'anar da ya ce amma alhali akwai bambanci ya rubuta littafi musamman a kai littafinsa yana da muhimmanci ya yi magana akan bambancin kalmomi guda biyu din nan da shafi na 335 alfarku bayan al'ahli wa al'ali. bambanci tsakanin al'ahlu da kuma al'alu ya ba da misali da bayanin muhammad bin yazid al-mubarridu imamun nahawi wani malami jagoran ilimin nahawu shekararsa 1157 rabonsa da duniya yana cewa inna aslal ali al ahlu wannan malami ya ce waɗannan kalmomi guda biyun duk ma'ana ɗaya ce asalin aluma al ahlu ne wato magana tana da ɗan tsawo illa dai a takaice ya kamata mu sani da al'alu da al'ahlu ma'anarsu guda ne wannan shine abin da da yawa malamai suke tabbatarwa to amma tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan ahlul baiti a cikin alkur'ani sannan kuma aiko a salati da muke ga manzon Allah akwai kalma ta al'adu kai da kake salatin nan ai akwai bukatar ka san waye kake masalati kana cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali ko to su waye al'adun nan da kake ta yi musu addu'a ya kamata a ce ka sani don haka yasa malaman sunna sun yi ta kokari su tabbatar da su waye iyalan manzon Allah domin a larabci an san dai kalmar tana da faɗi babu shakka to amma akwai waɗanda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi idan ya ce mu yi salati ga iyalansa su waye iyalan nasa da yake cewa mu yi salati gare su sannan kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan ahlul baiti yana da kyau mu san su ah, malamai sun yi ta ƙoƙari na ganin cewa sun tabbatar da bambancin da ke tsakani <clears throat> idan aka ce ana salati ga annabi muhammad da kuma iyalansa ta suwaye iyalan ibn taymiya a littafin minhajus sunnatin nabawiyya a mujallar na bakwai shafi na saba'in da shida malamin ya ce wa kattana za'an nasu fi ali muhammadin babu shakka malaman sunna sun samu sabanin fahimta shin suwaye iyalan annabi muhammad malaman sunna tun daga farko an samu sabani me dalilin saɓanin, saboda wancan bayanin da ya gabata domin asali kalmar a larabci tun kafin zuwan annabi muhammad larabawa sun san kalmar al'ahalu da al'alu kuma akwai fahimtar da suke ma wannan kalma kalmar tana da faɗin gaske don haka in wani malami ya ce maka iyalan annabi su ne musulmai gaba ɗaya yana da hujja saboda kalmar tana ɗaukan wannan ma'ana yanzu misali ta alkur'ani da muka karanta Allah ya hallaka iyalan fir'auna ana nufin mabiyan fir'auna wa agraqna ala fir'auna ai ba wai matan fir'auna da yaran fir'auna su ake nufi ba ana nufin atba'u fir'auna mabiyan fir'auna domin haka yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi salati gare shi mu yi salati ga iyalansa to dole a samu sabanin fahimta saboda asalin kalmar tana da faɗi man hum fahimta ta farko hum ummatu an samu malamai da suke cewa in kai salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kana nufin wa ala ummati muhammadin idan ka ce allah ka yi salati ga muhammad da iyalan muhammad akwai malaman da ke cewa kana cewa allah ka yi salati ga muhammad da duka al'umar annabi muhammad me dalili saboda kalmar al'adu tana ɗaukan ma'anar al'umma wa haza qawlu ta'ifatin min ashab malik ibn ahmad zaka iya cewa kai wannan fahimta tana da rauni ina al-imam malik fahimta sake nan kaga babban malami ne al-imam malik al-imam ahmad bin hanbal waɗannan jigogi ta sashin fahimtar fiqh idan ana maganar masana aka kawo su to dole ka sallama kuma ba su kadai ba ibnu taymiya yake cewa wa gairihim akwai wasu malaman ma da suke da wannan fahimta saboda haka idan aka ce iyalan annabi su ne mabiyan manzon Allah ai in ka ɗauki ma misali da labarin annabi nuhu da muka kawo shi annabi nuhu ya ɗauka ɗansa <clears throat> yana cikin alkawarin Allah sai Allah ya ce laisa min ahalika kaga kenan laisa min ahali dinika yana nufin ɗan kaɗin nan baya cikin masu bin addininka so ashe kaga kenan mai bin annabin Allah yana cikin iyalan annabin Allah Allah ya samu gani sai na biyu fahimta ta biyu aka samu malamai waɗanda fahimtar nasu tana kusa da wancan suka ce almuttaquna min ummatihi babu shakka al'ummar annabi ana iya ce musu ahaluhu amma ai ba kowaye cikin al'ummar annabi yake tabbata cikin masoyan manzon Allah ba saboda haka idan aka yi salati to wannan salati ya shafi masu tsoron Allah cikin mabiyan manzon Allah wato almuttaquna min ummati muhammadin masu kiyaye Allah cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suna kafa hujja da wani hadisi ah, wanda aka ce alu muhammadin kullu mu'minin taqiyyin iyalan annabi shine duk wani mumini mai kiyaye Allah duk wani mumini mai kiyaye Allah yana cikin iyalan annabi an samu wannan hadisi yana cikin riwaya ta al-Imam al-Khallal ya zuwa tamam fil fawaid lahu ibn taymiya ya ce wa qad ihtajja bihi ta'ifatu min ashabi ahmad wa ghayrihim akwai manyan masana daga cikin mabiyan al-Imam Ahmad waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisi amma hadisin akwai malaman hadisi da yawa da suke cewa mawdu'un ne hadisin kirkira ne hadisin mai rauni ne babu shakka bai inganta ba idan aka ce iyalan annabi su ne dukkan wani mumini mai kiyaye Allah wannan hadisin bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na goma sha don haka yasa sufaye gaba ɗaya suna da wannan fahimtar sufaye sufaye suna cewa inna ala muhammadin hum khawasul auliya waliyan allah su ne iyalan annabi muhammad wannan aƙida sufaye ce za ka gani a littafin alhakimu Tirmizi. babu shakka suna da wannan fahimta cewa iyalan annabi su ne waliyan allah ko ba sufaye kadai ba akwai mabiyan al'imamu ahmad bin hanbal waɗanda suke ganin iyalan annabi su ne mutanen da suke kiyaye dokokin allah cikin mabiyansa to sai fahimta ta uku wannan fahimtar ita ce ta inganta Su waye iyalan annabi muhammad hum ahlu baitihi su ne mutanen gidan manzon allah hum khawasu ahli baiti wa hadha huwa al-manqulu an shafi'i wa ahmad wannan ita ce fahimta da aka samu daga al-imamu shafi haka nan fahimta ta biyu ta al-imamu ahmad bin hanbal kuma wannan ita ce fahimtar ma jikan annabi muhammad wanda ake kiransa a sharif abu ja'far wato muhammad bin ja'far sadiq muhammad bin ja'far sadiq wa gairi suwaye iyalan manzon allah babu shakka mutanen gidan manzon Allah su ne iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma anan to ana nufin mutanen gidan suwa matansa na ciki ko ba sa ciki sai aka samu fahimta kashi biyu wanda ma ya zo daga limamu Ahmad na farko annahunna lasna min ahlil baiti matan annabi ba sa cikin ahlul baiti ba sa cikin iyalan da ake magana alu muhammadin ba sa ciki wannan fahimta guda kuma wannan fahimtar <clears throat> wannan fahimtar an same ta daga hatta sahabban annabi muhammad kamar misali akwai zaidu bin arkam zaidu bin arkam babban sahabi allah ya kara masa yarda zaidu bin arkam fahimtar sa kenan iyalan annabi su ne mutanen gidan annabi to amma banda matansa banda matansa a ciki akwai wani hadisi da limamu muslim ya rawaito yana babu fata'ili ali bin abi talib hadisi na 2408 shi wannan hadisin shi yake ba da misali akwai <clears throat> labarin da wani tabi'i da ake kiransa yazidu bin hayyan yazidu bin hayyan Allah ya mishi rahama ya ba da labari ya ce mu uku muka tafi wajen zaidu bin arkam in talaktu ana wa husayn bin sabra wa umaru bin muslim su uku tabi'ai mutum uku suka haɗa kai suka taho wajen zaidu bin arkam suka zo gidansa suka nemi zama da shi Majalis na ilaihi qala lahu husain lokacin da muka samu wuri muka zauna sai ɗaya daga cikinmu shine husain bin sabra sai ya ce masa لقد laƙita ya زيد خيرا kasira ya kai zaidu wallahi ka haɗu da alkhairi mai wannan tabi. yana gaya ma wannan sahabi wannan kamar bayan rasuwar manzon Allah kenan shekaru sun yi yawa sai aka samu wasu tabi'ai mutum uku suka zo gidan wannan sahabi da suka zauna da shi sai ɗaya daga cikinsu ya ce kai ka haɗu da alkhairi mai yawa abin da ya sa na faɗa ra'aita rasulallah ka taba ganin manzon Allah wa ita hadisahu ka ji maganar manzon Allah wa gazauta ma'ahu ka yi yaƙi tare da manzon Allah wa sallaita khalfahu ka yi sallah a bayan manzon Allah sai sake cewa laƙad laƙita ya zaidu khairan kasira lalle ya kai zaidu ka haɗu da alkhairi mai yawa kuma babu shakka haka ne duk mutumin da aka ce maka ya ga annabi ya ji maganar manzon Allah ya yi sallah tare da manzon Allah ya tafi yaƙi tare da manzon Allah ai wannan makurar rahama ta tabbata gare shi matukar ya mutu akan wannan siffa idan ya mutu akan wannan siffa shine sahabi saboda ko zamanin manzon Allah an samu munafikai waɗanda sun ga annabi sun ji maganarsa amma sai suka yaƙi manzon Allah shine sai shi wannan tabi'i ya ce haddisna ya zaidu ma ita min rasulillah mu uku nan mun zo gurinka saboda muna so ka karanta mana wani abu da ka ji daga manzon Allah sai ya ce masa yabna akhi ya kai dan dan uwana wallahi laqad kabirat sinni shekaruna sun yi yawa saboda yana cikin waɗanda suka daɗe sun yi yawan shekaru kafin Allah ya karɓi ransu wa qaduma ahdi al'amura na sun zamanto da daddu eh, saboda rabuwa na da manzon Allah eh, annabi ya daɗe da rasuwa wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillah wani sashin abin da na haddace game da manzon Allah duk na manta kasan idan mutum yana tsufa kaifin ilimin sa raguwa yake wanda Allah ne tabbatar da wannan zai baka ilimi amma idan ya baka yawan shekaru ta waɗannan shekarun sai sun zama sababin da za ka zama mantuwa ya ce to fama kun fakbalu abinda na baku labari fakbalu ku karba zan yi iya kokari in gaya muku abinda na iya tabbatarwa saboda yawan shekaru na manta wasu wa mala abinda kuka ji ban yi magana a kansa ba fala tukallifuni to kar ku dora min wahala akan sai na gaya muku saboda na manta ko kuma wajen bayani gare ku ma in samu kuskure sai ce kama rasulullahi yawman fina khatiban an taba samu wani lokaci da annabi ya tsaya ya mana hudu ba ana dawowa daga tafiya a wani rafi da ake kiransa hummu baina makka wal madina wannan kogi yana tsakanin makka da madina manzon allah ya tsaya a wannan guri saboda dama shi rafi wuri ne da matafiya kan ɗanyi zango kasancewar akwai ruwa to bayan zangon da suka yi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masahabbai hudu ba Allah wa asna alai annabi yayi yabo ga Allah yayi godiya ga Allah ya yabe shi wa wa'aba wa zakara manzon Allah yayi wa sahabbai wa'azi ya tunatar da su game da al'amarin Allah sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba'du bayan haka ala ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharun ni mutum ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mutum ne yushiku an ya atiya rasulu rabbi fa ujiba nan gaba kaɗan jakadar Allah na zai zo gare ni kuma zan amsa mar wato Allah zai aiko ɗan saƙonsa wanda zai kai karɓi raina yana zuwa kuwa ba zan fasa ba fa'uji ba dan amsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sai zama to kamar wasiya ce manzo Allah yake masa habbai yana gaya musu ajalinsa ya zo kusa sai ce wa anna tarikun fikum sakalaini zan bar muku wasu wasiya guda biyu suna da nauyi awwaluhuma kitabullah na farko shine littafin Allah rikon alƙur'ani yana da nauyi allah ka samu iya rikewa annabi ya ce fihi huda nur cikin alkur'ani akwai shiriya akwai haske Allah ka mu. sai manzon Allah ya ce fakhuzu bi kitabillah sai ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku damke shi ku rike shi ya zama shine jagoran rayuwarka fa hassa ala kitabillahi wa raggaba fi annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta kwadaitarwa game da riko da alkur'anin nan annabi ya dinga kwadaitarwa yana eh, wato zaburar da sahabbai akan muhimmancin riƙe alkur'ani sun makala sai annabi ya ce to na biyu wa ahlu baiti ina muku wasiyar kulawa da iyalan gidana udhakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti game da iyalan gidana udhakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti game da iyalan gidana udhakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti game da iyalan gidana wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa abubuwa da yawa saboda haka yake gargadin sahabbai to kaga dalilin da yasa al-Imam al-Barbahari yake cewa kai musulmi wajibi ne ka san iyalan gidan manzon Allah wajibi ne ka daraja waɗannan saboda wasiyar manzon Allah to a lokacin da zaidu bin arkam ya karanta labarin nan sai husaini ya ce wa man ahlu baitihi shi wannan tabi'i daga cikin mutum uku ɗin. sai ya ce masa suwaye iyalan gidan annabi ɗin. saboda kamar yadda muka fara bayani kalmar ta al'ahlu tana da ma'ana mai faɗi saboda haka suna son shi zaidu bin arkam ya ayyana suwaye za a ce waɗannan su ne ahlul baiti ya zaidu alaisa nisa'uhu min ahli baitihi ashe matan annabi ba sa cikin gidan iyalan gidansa kala sai zaidu bin arkam ya ce nisa'uhu min ahli baitihi matan annabi suna cikin iyalan gidansa walakin amma kuma ahli baitihi iyalan gidan annabi da nake muku magana akai waɗanda annabi ya yi wasiya a kansu wato sai ya ce man haruma sadaqatu ba'dahu su ne waɗanda aka haramta ma sadaka an haramta musu cin sadaka su kaga kenan shi zai dubin arkam ya tabbatar da matan suna cikin iyalan annabi a kalma ta iyalai amma waɗanda annabi ke gargaɗi game da su ba matan ba ne suwaye waɗanda allah ya haramta musu cin sadaka daga cikin dangin manzon allah sai ya sake tambayan shi sai ce masa ya zaidu man hum suwaye waɗanda an haramta musu cin sadaka don za mu gane suwaye ahalul baiti sai ce hum alu ali iyalan sayyiduna ali bin abi talib wa alu aqilin da iyalan wan sayyiduna ali shine aqilu bin abi talib wa alu ja'farin da iyalan wan sayyiduna ali har yanzu ja'far bin abi talib so yana nufin yaran abu talib yaran abu talib saboda ga aqilu ga ja'far ga ali bin abi talib dukkan su yaran sai eh, abu talib ne to sannan sai ce ba su kadai ba wa alu abbasin iyalan abbas to ai abbas ba yaron abu talib ba ne abbas kanin abu talib ne shi ma babban manzon allah ne to tun da an kirga yaran abu talib an kawo abbas kaga kenan yaran abbas gaba ɗaya suna ciki wannan sai ya nuna yana nufin yaran abdul muttalib yana nufin waɗanda suka fito zuriyar abdul muttalib sai ya ce kullu ha'ula'i hurimat sadaka yanzu duk waɗanda ka kirga ɗin na an haramta musu cin sadaka kala sai zai bin arkam ya ce na'am kwarai kuwa dukkansu haramun ne su ci zakka don ita kalmar zakka tana zuwa da ma'anar sadaka amma sadaka wannan ana iya ba su zakka haramun ce ga waɗannan dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe kenan akwai buƙatar mu san suwaye ahlul baiti bisa ga ta'arifi da aka samu daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى حميد مجيد الحمد لله wannan fahimta guda kenan daga cikin fahimtar da aka samu game da ma'anar ahlul baiti fahimtar zaidu bin arkam kuma malamai da yawa suna riko da wannan fahimta to kuma ba ita ce mafi inganci ba gaskiya ne wacce ce fahimta mafi inganci game da ma'anar ahalul baiti iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibn ya yace inna azwajahu min ali matan annabi suna cikin iyalan manzon Allah su kaga kenan ba watsi za mu yi da fahimtar zaidu bin arkan da ta zo a hadisin alimam muslim ba ba shakka kamar yadda ya faɗa banu hashim banu hashim shi ne kakan eh, shi wato mahaifin kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyar banu hashim an haramta musu cin sadaka cin zakka zuriyar banu hashim dukkansu suna cikin ahlul baiti ba shakka amma ware matan manzon allah kuskure matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti wannan ita ce fahimta mafi inganci to sai dai me hujja me hujjar da ta sa malamai suka ce ahlul bait ya hada da matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato an samu sahabbai sun yi ma annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin hadisin abu humaidin as-sa'idi annahum qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alaika ta yaya za mu maka salati ka koya mana yadda ake salati sai manzon Allah ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya karantar da su yadda za su yi salati din wanda hadisin yana sahih bukhari babu hal yusalla ala gairin nabi hadisi na dubu shida 6360 sannan kuma akwai hadisin ka'ab bin ujura ka'ab bin ujura shi ma yace mun tambayi manzon Allah kaifa salatu alaikum ahlal baiti wanda wannan kalma ita ce take tabbatar da fassarar da shi da kansa manzon Allah ya yi, kai salatu alaikum ahlal baiti yaya salati take gare ku ya ku mutanen babban gida ji bin ujura sahabbai sun tambayi annabi muhammad fa inna allah qad allamana kaifa nusallimu alaikum allah ya karantar da mu yanda mu yi muku sallama amma yanda zamu muku salati ba mu sani ba sai manzon allah ya ce kulu ku rika cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث حديث متفق عليه ينا صحيح البخاري حديث ندبو كده دليل أربعين دبيو دكما صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي حديثنا دليل شدة دقوم شاترا صحابي سنتم بي النبي يا يا دعي صلاة النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kaga annabi ya tattaro iyalan gaba daya to idan ka dawo hadisin abu sa'id abu humaidin as-sa'idi sahabbai sun tambayi annabi har yanzu kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati wannan wata riwaya kenan shi ma kuma hadisin yana sahihul bukhari babu hal yusalla ala gairin nabi sai annabi ya ce ƙolo ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim ya allah kai salati ga muhammad da matansa da yaransa kamar yadda kai salati ga iyalan annabi ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kuma ka yi albarka ga annabi muhammad da matansa da zuriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim innaka hamidun maji lallai kai wato mai cancantar yabo ne allah kai mai cancantar a jinjina masa ne a nan kaga annabi ya fassara alu da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara alu da kanshi a hadisin ka'ab bin <clears throat> ya ce wa ala ali muhammad kawai amma a wannan hadisi na abu humaidin as-sa'idi wanda sahabai suka mai tambaya sai mazan Allah ya ce Allah ka yi salati ga Muhammad da matansa da yaransa kamar yadda ka yi salati ga iyalan annabi Ibrahim ashe mata da yara suna cikin iyalai wannan dalilin ya sa wannan fahimtar ita ce mafi karfi don haka ibn al-qayyim jauziya yake magana game da iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan uh, fassara da malamai suke cewa iyalan annabi sun shafi danginsa daga kan mahaifin kakansa duk waɗannan iyalan manzon Allah ne amma muminai banda kafirai to sai ibn qayyim jauziya ya ce wannan fahimta guda ce yanda ibn taymiya ya kawo cikin kitab minhaj sunnati nabawiyya da muke magana akai yace annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ce allah ka yi salati ga annabi muhammad da matansa da yaransa kuma wani abin sha'awa lafuzzan salati da aka samu daga annabi muhammad lafuzza na salati sun zo da yawa ingantattu suna nan daban-daban lafazin da shi kansa annabi ya fi riƙewa shine wannan lafazin salati wanda ya hada da matansa da yaransa wato bai ci riko da wannan mafi inganci da muke riko ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la annabi ya fi riko da Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wanda annabi yake tabbatar da matansa da yaransa to wannan annabi yana yawan riko da wannan lafazi na salati din kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi da kansa da ya ce Allah ka yi salati ga Muhammad da matansa da yaransa sai ce kamar yadda ka yi salati ga iyalan annabi Ibrahim idan aka ce iyalan annabi Ibrahim har da matansa da yaransa annabi Ibrahim alaihi salam shine ibn taymiya ya ce imra'atu Ibrahim matar annabi Ibrahim min alihi wa ahli baitihi tana cikin iyalan annabi Ibrahim wa imra'atu Lutin matar annabi Lut min alihi wa ahli baitihi bi dalalatil qur'an abinda alqur'ani ya nuna mana kenan fa kaifa la yakunu azwaju muhammadin min ali ta yaya za a ce ana magana akan iyalan annabi sai a ware matansa ta yaya za a yi haka ya faru baya ga cewar alqur'ani da kansa ya tabbatar mana annabi ibrahim matarsa na cikin iyalansa annabi lot matarsa na cikin iyalansa in ka dubi ayoyi da za mu karanta darasin sai ya tsawo ayoyin alkur'ani waɗanda allah da kansa ya tabbatar matan waɗannan annabawan suna cikin iyalansa to ta za a ce shi kuma annabi muhammad sai a ware matansa a ce ba sa cikin iyalansa wali anna hadhihi al-aya in ka dubi ma ayar da ta zo a suratul ahzab ai gaba ɗaya tana magana ne ta dullu ala annahunna min ahli baitihi farkon ayar ma ita kanta ayar tana magana ne akan matan manzon Allah suna cikin iyalan annabi Muhammad saboda yi sa farkon ayan ana magana akan matan manzon Allah a ƙarshen ayan sai taho da lamirin maza saboda ya gama da duka ahalul baiti ba wai matan kaɗai ba wa ammal atqiya min ummati mafi inganci banu hashim da matan manzon Allah sannan ka hada da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ake ce ma ahlul baiti domin haka idan aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wannan addu'ar tana komawa kan iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> tun daga kan Banu Hashim har zuwa ga matan manzon Allah da kuma 'ya'yan eh, zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan fahimta biyun su ne ingantattu idan ana maganar akan ahalul baiti idan dai kana son magana ka ta samu hujja ko dai ta hadisin manzon Allah ko ta ayar alkur'ani dole sai ka tsaya ga fahimta biyu din nan fahimta ta farko banu hashim fahimta ta biyu banu hashim a hada da matan annabi da zuriyarsa wannan fahimta ta biyu ita ce mafi inganci sannan ya zo cikin jalawul afam bayanin eh, ibn al-qayyim amma cewa mabiyan annabi har tashin kiyama su ma ahalul baiti ne ba shakka za ka yi karo da wannan fahimta kamar manyan malamai irin al'imamun nawawi Allah ya rahama al'imamun nawawi al'imamul azhari akwai manyan malamai da ke da wannan fahimta kamar yadda muka ce fahimtar sufaye ce fahimta hatta al'imamu malik duk wanda ya bi annabi muhammad yana cikin iyalan manzon Allah wannan fahimtar tana da rauni ba ta da hujja haka nan fahimta cewa masu kiyaye dokokin Allah su ne auliya Muhammadin aluhu humul atqiya min ummatihi mai tsaron dokokin Allah wanda shine fahimtar sufaye duk wanda ya zama waliyin Allah ne to yana cikin iyalan annabi Muhammad wannan ita ce fahimtar al'imamun ragib da muka karanta bayanin sa littafin littafinsa mufradatu garibil qur'an haka manyan malamai magabata suna tafiya a kai illa dai fahimta tana da rauni fahimta biyu dinnan nan su ne suka inganta abu na uku game da iyalan annabi muhammad shine wajibi ne kasan suna da falala wajibi ne kasan suna da falala me yasa aka ce wajibi ne Aika daraja wanda allah ya daraja shi misali a nan shine matan annabi muhammad shi Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin iyalan manzon Allah babu waɗanda Allah ya fitar da darajarsu da kansa kamar matan manzon Allah saboda haka da ka samu ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da darajar matan annabi muhammad na ɗaya a suratul ahzabi aya ta shida farkon sura Allah maɗaukaki ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ce annabi ne mafi dacewa mutum ya girmama fiye da shi kansa saboda ai darajar manzon Allah ta fita ka a matsayinka na masoyin annabi ya kamata ka fi daraja annabi fiye da daraja kanka ya kamata ya zamanto kimar manzon Allah tana gaba da komai a gare ka shine abin da Allah ya faɗa kun ji abin da Allah ya fara faɗa ya ce ya kamata shi mumini ya zama annabi ne a gabansa fiye da komi aula Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim yau da za a ce za a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai da ka samu kuɗi to gwamma ka mutu ba a zagi manzon Allah ba shine abin da Allah ke faɗa ya zama annabi ya fi cancantan a kare shi fiye da ranka to da Allah ya faɗa sai ya kawo mafi kusa da annabi sai ce to matan shi uwayenku ne in ji Allah kaga an ce a duk duniya babu wanda ya kamata ka daraja fiye da manzon Allah sai Allah ya ce to matan annabin uwayenku ne idan aka ce matan annabi uwayensu ana nufin uwayen muminai to yanzu anan idan ka yadda kai musulmi ne dole ka gaskanta wannan aya domin aya ce ta alkur'ani ko aya ce ta alkur'ani allah da kansa ya ce matan annabi uwaye ne gare ka idan mutum ba taɓaɓɓe ba zai iya zagin uwarsa allah ya samu gani a suratul ahzabi wanda akan fassarar wannan ayan al-imam al-qurtubi in ka dubi tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an mujallal na goma sha hudu shafin 123 al-imam al-qurtubi ya ce sharrafa Allah ta'ala azwaja nabiyyi babu shakka Allah ya daraja matan manzon Allah bi an ja'alahunna ummahatil mu'minin saboda Allah ya saka matan annabi uwaye ne ga muminai duk wani musulmi matar manzon Allah uwa ce gare shi abinda zai baka mamaki hatta sayyidina Umar yana da rai yassa matar manzon Allah ne dole ya kira ta cikin ummahatul mu'minin Allah ya mai da yassa ta zama uwa gare shi sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah ne yassa tana auren manzon Allah sai aka wayi gari Aisha ta zama uwa ga sayyiduna Abubakar saboda haka yasa babu darajar da aka yi ma ahlul baiti kamar wannan wanda Allah da kansa ya tabbatar da haka ya fara da bayanin darajar manzon Allah abin da ya biyo baya matan manzon Allah ya fara magana akan darajar manzon Allah sai ya kawo maganar matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wujubi ta'zimi me yasa Allah ya yi haka saboda wajibi ne akan duk musulmi mabiyin manzon Allah ya girmama matan annabi Muhammad wal mabarra wal ijlal dole ne mu girmama su shi yasa Allah ya kawo bayanin a cikin alkur'ani ai ba labari ake gaya mana kawai ba ba wai ana gaya maka ai ba kamar annabi a duniya babu kamar manzon Allah matansa babu kamar su a'a Allah ya ce matan annabi uwaye ne gare ku yanzu wannan kalmar kai tunani a kanta allah ya ce matan annabi uwaye ne gare ku ai ba labari ya bamu ba ya gaya mana ne don mu san darajar matan manzon allah yanda za mu daraja annabi muhammad to mu ɗauka wai muna daraja wata mata ce ta daban allah ya ba ta darajar da shi kansa annabi ba zai iya ba ta ba saboda in ba don Allah ne ya faɗa ba manzon Allah ba zai yi kansa wannan dokar ba amma sai Allah ya ce matansa uwaye ne gare ku idan aka ce matan annabi uwaye ne gare mu Allah yana cewa to dole mu daraja matan manzon Allah wa hurmatur nikahi ala rijali sannan idan aka ce matansa sun zama uwaye to maganar aure ta ƙare saboda haka yasa bayan rasuwar annabi duk matansa babu wacce ta yi aure har Allah ya karɓi ranta wa zai neme ta babu baka isa ba Allah ya hana Allah da kansa bi an umma ummahatul mu'minin wa hajbihinna radiyallahu anhunna bi khilafil ummahati akwai inda kuma suka bambanta da uwayenmu kamar misali kai mahaifiyarka idan zaka shiga wajenta ba sai ta sa hijabi ba amma matar annabi Allah ya ce uwa ce gare ka sai ce kuma dole ta sa hijabi kafin kai magana da ita so don ma an datse maka wata kafa da kake iya ganinta bari har ka yi tunanin maka aure ta saboda ka matan annabi ta inda suka bambanta da uwayenmu uwayenmu muna iya ganin su babu hijabi da mahaifiyarka da kanwarka da yarka saboda kai maharami ne gare su so amma ban da matan annabi muhammad matan manzon allah akwai shamaki saboda ka allah madaukaki ya ce ba ku yin magana da su illa min wara'i hijabin wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya matan annabi suna daidai da uwayenmu malamai suka ce saboda tausayin matan annabi ba a daidaita shi da wata mace sai ta uwa kamar yadda Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah mai tausayi ne da jin kai ga muminai to haka Allah ya zaba masa mata masu tausayi da jin kai saboda haka tausayin da ke tare da matan annabi ba a kamanta shi da wata mace in ba uwa ba wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala in ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi yayi magana akai hakanan ibnu kasir a tafsirin da yema wannan aya wa azwajuhu ummahatuhum Allah madaukake ce matan annabi uwaye ne ga muminai fil hurmati wal ihtirami wal ikrami wat tawqiri wal izami Allah ya musu rahama kaji yadda malaman tafsiri suke magana idan aka ce matan annabi uwaye ne ga muminai ta wajen darajawa da girmamawa da karramawa da samun nutsuwa idan an kira sunan matar manzon Allah duk abin da ake so na ka daraja dan adam to Allah yana so ka daraja matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin la tajuzul khalwa bihinna sai dai shari'a ta hana ka keɓe da wata mace na manzon Allah wala yantashiru Harimu ila banatihinna wa akhawatihinna bil ijma' wato sai ya zama akwai bambanci tsakanin ainihin hukuncin fiqihu ta sashin uwa da kuma hukuncin Allah da ya yi wa matan manzo domin hukuncin fikihu ta sashin uwa idan aka ce wannan mahaifiyarka ce to ba za ka auri yarta ba aiko ba za ka auri yarta ba ba za ka auri kanwarta ba ba za ka auri mahaifiyarta ba to amma wancan haramci na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ita kanta ce aka ce mahaifiya gare ka saboda ka in tana da kanwa kana iya aurenta ashe kaga ya bambanta da uwa ta jini domin idan uwa ce ta jini ai ba za ka auri kanwar mahaifiyarka ba amma da aka ce matar manzon Allah uwa ce gare ka wancan hukunci sai ya tsaya ga ita matan ita kaɗai saboda ka za ka iya auren in yarta za ka iya auren ƙanwata yatta bil ijma duk malaman suna sun yarda da wannan to wannan wannan ayar ga mai hankali in kai tunani kai ka sani a ahlul baiti suna da daraja a wajen Allah a ce an kawo magana su a farkon sura kuma aka fara da matan manzon Allah shi yasa taɓewa halaka tana ga mutumin da waɗanda Allah ya fara darajawa cikin maratib na ahlul baiti ya zama su ne za ka fara wulaƙantawa Allah ya kare mu na biyu a suratul ahzabi aya ta 28 zuwa da tara sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi kulli jika ka gaya wa matanka wannan maganar Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ka gaya wa matanka in kun kuntunna turidna alhayata duniya wa zinataha in dai kun kasance kuna son kawar duniya kuna son rayuwar duniya shi ko annabi bai son rayuwar duniya a cikin wahala yake ya zaɓi haka to ka gaya musu tun da kai ka zaɓa za ka yi rayuwa mai wahala kira su suna da haƙƙi in ji Allah kira matanka ba dole ba ne su masu su zaɓi irin wannan rayuwa fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah ya masa umarni ya ce ka kira su idan suna son su mori duniya to gaskiya ba za su samu a wurinka ba ka gaya musu za ka sake su kuma saki mai kyau domin za a ba da kyauta bayan an yi sakin umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila kyakkyawar ruwa ba ɓace rai wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu amma idan Allah kuke so da manzonsa waddaral akhira da gidan lahira to ka gaya musu fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajiran azima ka gaya musu Allah ya yi tattali ga mace da ta kyautata zamanta da manzo to Allah ya mata tanadin wani lada mai girma bai gaya mana yawan shi ba to anan wannan ayar da kake gani daraja ce ga ahlul baiti manzon Allah ya kira su da ya kira su ba wacce ta yadda ta rabu da shi su kaga sun zaɓi abin Allah ya zaɓa ko to wannan fa kamar ana cewa 'yan aljanna ne saboda zaɓin Allah aka ba su kuma sun zaɓa da a ce akwai mara halin kirki a cikinsu babu shakka da Allah ya ware ta saboda wannan alkawari Allah ya yi ne gaba ɗaya ga matan manzon Allah in ka dubi tafsirin ibnu kasir ya ce haza amurin min Allah li rasuli wannan umarni ne Allah ya aiko shi ga annabi da kansa salawatullahi wa salamu alai bi an yi khayyara nisa'ahu ya ba wa matansa zaɓi bai na an yi farika hunna in ma ya rabu da su fa ya zahabna ila gairihi su je su auri wani mimman ya hasulu lahunna inda hula hayatu duniya wa zinatuha wanda suke ganin za su samu jin daɗin duniya idan annabi ya rabu da su sai su aure shi wa baina sabri ko kuma su yi haƙuri alama inda min diƙil hali irin kuncin hali da manzon Allah ya samu a rayuwarsa walahunna inda Allah zalika sawabul jazil amma za su samu lada mai girma in sun yi haƙuri faktarna radiyallahu anhunna wa arbahunna Allah wa rasulahu wa sai suka zaɓi Allah da manzo da gidan lahira kuma wallahi har bayan rasuwar manzon Allah Aisha sai da aka samu matsala tsakaninta da ɗanyar ta Abdullahi bin Zubair mun karanta a darasi na al'adabin mufrad saboda inda za ka ɗauko a ce kuɗinmu ne yau biliyan guda ka zo gidan Aisha ka ce ga sadaka idan ka fita daga ƙofar kafin ka isa gidanka ta gama rabar da shi ga bayan Allah duk kuɗin da ka bata za ta rabar da shi sadaka sannan kuma gashi tana yawan azumi za ta rabar da dukiyar idan magariba ta yi sai ta ce bai wata to ina za a ciwo mana bashin abin da za mu yi buɗe baki yau wanda ya raba miliyan da safe da yamma yana cewa a nemo masa bashi saboda haka tana tara bashi ya ce mata to wannan wani irin rayuwa ne ta ce ai idan mutum yana tara bashi da nufin ya biya yana samun wata gudunmawa daga Allah kai baka samu samu Allah ya kara musu yarda to misali na uku yana suratul ahzabi har yanzu aya ta 32 ya nisa ya nisa annabi ya ku matan annabi in ji Allah tabaraka wa ta'ala lastunna ka ahadin minan nisa'i kufa ba kamar wata ne daga cikin matan duniya ba don allah ka ji wannan yabo na allah allah da kansa ya ce ya ku matan annabi kufa ba kamar wata ne daga cikin mata ba ini kai na inda kun kiyaye allah fala ta bil qawli don haka kar ku ringa tausasa magana in za ku yi magana da mutane fa ya tuma allazi fi qalbihi maradun bare a samu mutumin da zuciyarsa akwai wata cuta ya ma yi kwadayi yana ganin ko zai iya samun kanku wa kulna qawlan ma'rufa magana ku ringa yin ta mai kyau Allah yake koya wa matan annabi yanda ma za su yi magana kaga an koya musu yadda za su zauna a gida aka koya musu irin maganar da za su yi shin akwai wani wanda ya samu irin wannan gata in banda matan manzon Allah aya ta alkur'ani ana karanta ta tashin kiyama allah ya ce ba kamar wata mace bace shi yasa abdullahi bin abbas in ka dubi tafsirin al-imam bagawi abdullahi bin abbas ya ce yuridu laisa qadaru kunna indi misla qadri gairi kunna minan nisa'i salihati abdullahi bin abbas sahabi manzon allah ya ce abinda allah yake nufi ku matan annabi duk wata mace a duniya duk wata kimar da ta samu matar kwarai darajar ta kimar ta a gurina ba za ta kai ku ba shine abinda Allah ya faɗa shine ma'anar lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba kamar wata ne a cikin mata ba aka ce minan nisa'i kowace mace a duniya ba ta samun daraja irin na matan manzon Allah wannan magana ta Allah ce tabaraka wa ta'ala da kansa ga fassaran Abdullahi bin Abbas an tunna akramu alayya Abdullahi bin Abbas ya ce ku ne kuka fi daraja a wajena wa sawabukunna a'zamu ladayya kuma ladan da zan ba ma wata mace babu shakka bai kai ladan da zan ba ku ba saboda haka in ana maganar darajan ahlul baiti in ka dubi matan kur ka ayoyin alkur'ani sai ka gane babu shakka ahlul baiti suna da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma karka manta wannan darajar da suka samu ta dalilin manzon Allah ne ashe kuwa tun da ta dalilin manzon Allah ne to duka sauran ahalul baiti sun shiga ƙarƙashin wannan hurumi yanda ake son ka daraja matar manzon Allah haka ake son ka daraja zuriyar manzon Allah haka nan ake son ka daraja banu hashim gaba daya don su ne ahalul baiti su ne alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ta sai bayani na hudu abinda al-imamu barbahari ya gargadi gare mu ya ce fala subuhun karka yadda ka zagi iyalan manzon Allah da yake duk inda aka samu lada mai yawa to shedan sai ya yi kokari ya kutsa amma ga mai hankali sai ka yi tunanin wai har za a iya samun mutumin da zai zagi ahlul baiti duk irin wannan daraja da suke da shi wato a musulunci a ce an samu wanda zai zage su babu shakka an samu an samu waɗanda ke zagin ahalul bait dangin manzon Allah kun kamar da muka yi magana waɗannan 'yan uwa na annabi daga kan banu hashim zuwa ga matan annabi da kuma zuriyarsa waɗannan su ne ahalul bait a fahimta mafi inganci an samu mutane waɗanda suke zagin su Allah shi kare mu waɗannan su ake kira annawasibu annawasib in ka dubi bayanin al-imam a fairuz a littafin al-qamus al-muhit akan kira su annawasib annasibiyya ko a ce musu ahlun nasbi al-mutadayyinuna bi bighbati aliyin radiyallahu anhu li'annahum nasabu lahu yani awadu shi sa ake kiran su annawasib waɗanda sun kafe wajen zagin ahlul baiti musamman gidan sayyiduna ali bin abi talib da zuriyar sayyiduna ali domin asali jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata ne karkashin fatima fatima kuwa tana auren sayyiduna ali bin abi talib sai zamanto duk zuriyarsa sun sa adawa ta tare da su su zage su da sauransu wanda ya zo cikin littafai na hadisi masu yawa da bayanin salaf musamman ta sashen littafan aƙida ibn hajar muqaddima da yayi fathul bari shine hadiyu sari in ka dubi shafi na 459 yana cewa an nasbu bugdu aliyin wa taqdimu ghairihi alai an samu makiyan sayyidina ali makiyan zuriyar manzon Allah makiyan ahlul baiti kuma har a Najeriya har a Najeriya zaka dauka kamar a yanzu tun dadewa ka manta akwai sallar da ake kiranta takuta ha ko me akwai abin da ake ce mai cika ciki me ake nufi da cika ciki saboda ranar ashura da aka kashe al-husaini al-husaini ai jikan manzon Allah ne to ranar ake wannan cika ciki yayi me ma'anar cika ciki wato a ranan ana son kai girki mai kyau kai ta murna ka dinga murna kamar yadda shi'a suke tsanantawa wajen nuna bakin cikin an kashe sayyidina ali eh, eh, al-husayn yaron eh, sayyidina ali bin abi talib to su kuma annawasi suna tsananta murna an kashe al-husayn jikan manzon Allah saboda wannan murna shine sai ayi yi buki musamman ana buki arewa wanda kowa ya sani aƙida ce ta annawasi aƙidarsu ita ce ƙiyayya ga ahlul baiti wato tsanar dangin manzon Allah ba kuma al-husaini shi kadai ba ne saboda haka shine asalin cika ciki wanda za ka ga kamar buki ake tamfar sallah amma saboda jahilci ba mamaki da an musu bayani me sababin wannan za ka samu mutane da yawa za su daina ba su sani ba saboda haka sai a ce wannan wata sallah ce ta cika ciki su dinga cefane suna murna suna murna an kashe jikan manzon Allah wannan shine bala'i mafi girma wanda ya shafi aƙida saboda jahilci Allah ya kare mu kuma Allah ya gafarta ma Allah kuma ya shiri waɗanda suke aikata wannan wannan ya zo cikin bayanin ibnu taimiyya a littafin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafin 301 ya ce in ma ka dubi waɗanda suke da wannan aƙida za ka ga har wasu hadisai na ƙarya suka dinga tsarawa hadisan ƙarya jinkin hasuna cewa manik ta hada yau ma'ashura duk wanda ya sa kwalli a ranar ashura lamyar min zalika al'ami wannan shekarar gaba ɗaya ba zai ciwon ido ba kaga ana ana da kai ka sa tozali a ranar saboda ka fito kai haske manik yau ashura wanda ya yi wanka a ranar ashura lam yamrab zalika al'amutu wannan shekara kab ba za ka yi ciwo ba kaga ana ta kwadaitar da kai kai ado ka fito ka nuna farin ciki an kashe al-husaini jikan manzon Allah misalai ga sunan na hadisai da yawa warawar fada'ila fi salati yawmi ashura suka dinga ruwaito hadisai game da falalar sallah da za a yi ta a ranar ashura warawau annafi fi yawmi ashura taubata adam suka ce a ranar ashura ne ma Allah ya karbi tuban annabi adam wastiwa as-safinati alal judi a ranar ashura ne jirgin annabi nuhu ya sauka akan dutsen judi Warar da yusuf ala yaqub ranar ashura Allah ya maida annabi yusuf ga annabi yaqub Allah ya hada su bayan shekaru da yawa su rabu wa in ja'u ibrahim minan nar da aka jefa annabi ibrahim a wuta a ranar ashura Allah ya ciro shi to kar in yi nisa duk abin da suka faɗan ƙarya ne wato shi ibn taymiya yana kirga su ne dan ya nuna maka yanda suke ta kwadaitarwa saboda mutane su girmama wannan rana a yi kwalliya a ciki a yi abubuwa na farin ciki wanda kuma dukkansu bai dace ba to gefe guda su kuma shi'a sai ya zama suna nuna tsananin bakin ciki saboda kisan sayyidina eh, al-husayn yaron sayyidina albino bin abi talib matsayin ahlus sunna shine tsaka-tsaki ahlus sunna ba su son abin da ya faru ga al-husayn kuma suna masa fatan ya samu lada akan shahadar da ya yi wannan iko ne na Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawansa da daraja to Allah zai jarabce shi a rayuwa wanda hadisai daga manzon Allah suna da yawa saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu al-Husain wato sakamako na shahidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata al'amura tsakanin musulmai amma ahlus sunna ba su yadda da tsara wani abu saboda nuna bakin ciki ko farin ciki ba saboda ba ka yin wani abu sai da umarnin manzon Allah babu hujja a kansa don haka yasa zagin zuriyar manzon Allah ba karamin hadari bane kiyayyar ahlul baiti bala'i ne Allah ka raba mu da shi abu na karshe wato shine dalilai da suke nuna cewa zagin ahlul baiti haramun ne misali a cikin alkur'ani ahlul baiti ai suna cikin muminai Allah madaukaki ya ce a aya ta 58 walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina duk wanda aka samu yana batanci ga mumini batanci ga mumini namiji ko mace ka yi ƙagen ƙarya ka jingina masa allah maɗaukake ce to wannan yana ɗaukan wato wata ƙage mai girma ga kuma zunubi mabayyani to da ka babban laifi ne a ce ka yi ɓatanci ga mumini bare kuma a ce wanda yake da dangantaka da manzon allah ga hadisin abu sa'idin kudiri ya ba da labari an taɓa samun lokaci da khalid bin walid ya samu saɓani tsakaninsa da abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ko yana cikin waɗanda annabi ya musu albishir da aljanna yana cikin waɗanda suka daɗe da musulunta tun ana makka shi kuwa khalid ya musulunta ne kusa da rasuwar manzon allah dukansu sahabbai ne ba shakka amma waɗancan su ne daɗaɗɗun sahabbai a sabiquna al-awwal waɗanda Allah ya yi magana a kansu a cikin alqur'ani sai ga shi Khalid ya zagi Abdulrahman bin Auf manzon Allah da ya ji sai ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kaga Khalid ma sahabi ne amma sai manzon Allah yake nuna kamar ai Abdulrahman bin Auf ne ma sahabi banda Khalid manzon Allah ya ce kar ku yadda ku zagi wani daga cikin na. fa inna ahadakum lau'an anfaqa misla uhudin da dai wani daga cikinku zai ba da sadakar kudin da ta kai eh, sadakar da ta kai girman dutsen uhudu ka ba da zinari wanda girmansa ya kai girman dutsen uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu ba zai isa ga mudun ɗayansu wanda ya bayar sadaka ko kuma rabinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka gwargwadon abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakure da na so in amsa tambayoyi waɗanda aka rubuta tun kwanaki amma babu lokaci sai a yi hakuri sai darasi na gaba اللهم صل على muhammad وعلى آل محمد ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka إنك majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad.